Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 22 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labarai. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Leo da Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yiwuwar amincewa da wa'adin ɗaya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojinta daga ƙasar. Jami'an Isra'ila da na Falastinu sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Falasdini. da alama a jamus za ta sake saka dokokin kulle don dakile yaduwar cutar coronavirus wanda zai sa ta zama kasar turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullan madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ƙungiyar gwamnonin Arewacin Najeriya ta ce za ta ba sabbin shugabannin tsaron kasar goyon baya don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Wannan na zuwa ne bayan da gwamnan jihar Benue ya tsallake rijiya da baya a hannun 'yan bindiga. Lamarin da ya sa wasu jami'an gwamnatinsa suke kyautata zato wata ƙungiyar Fulani ce. sai dai kungiyar mu yadda Allah na cewa. Na farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci ba ne. Wannan yana zargi ne kuma gaskiya fi lahi babu mu yadda Allah kautal hore a ciki. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa Kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da aka yi. To ko me sabon zababben shugaban kasar ke cewa bayan wannan sanarwar? Ina ma Allah subhanahu ta'ala godiya, ina ma al'umman Niger godiya da wannan matsayin da na samu. Alhamdulillahi ina fatan Allah madaukakin sarki ya bani karfin gwiwa yana iya ɗaukan wannan nauyin da jama'a suka ɗora mini. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafi da shirin ciki da gaskiya, wanda Sarfila Hashim ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki. yayin da washington take duba yiwuwar amincewa da wa'adin ɗaya ga watan mayu game da janye gaba ɗaya sojojinta da ƙasar karkashin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu shekara guda tare da ƙungiyar taliban austin ya gana tare da shugaba ashraf gani bayan ya sauka a babban birnin ƙasar kabul daga tafiyar da ya daga indiya wani rahoton ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya ambato austin yana cewa ya kai ziyara afghanistan don ya saurara da kuma koya kuma yana so ya fahimci menene damuwar gani ya kuma ce taron zai sanar da sa hannunsa a cikin bitar da muke yi a nan tare da shugaban kasar ya kuma taimaka sosai jami'an isra'ila da na palestinu sun tabbatar da cewa isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen palestinu jami'an sun ce an sanar da riad Malik na matakin da aka yanke yayin da yake koma West Bank jiya Lahadi daga tafiyar da ya yi zuwa ketare wanda ya hada da ziyarar zuwa kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke Hague. Matakin alama ce game da Isra'ila da ramo gayya saboda goyon bayan kotun ICC su binciki Isra'ila kan laifukan yaƙi da Falasɗinawa suka yi. Rasa wannan dama ta alfarma yana nufin Malik yana buƙatar neman izini na musamman yayin tafiya a ƙasashen ƙetare. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don dakile yaduwar cutar coronavirus. wanda zai sa ta zama ƙasar turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullan kamfanin yada labarai na reuters ya rawaito cewa wani daftari da za a gabatar wa shugabar jamus angela merkel zai sa a tsawaita dokokin kullan har zuwa sha takwas ga watan afrilu a kasar poland wacce ake ganin ita tafi yawan adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana tun daga watan nuwambar da ta gabata sabbin matakan sun tilasta wa shaguna da ba su da muhimmanci da wasu kamfanoni su rufe na tsawon mako uku kasar poland ta samu sabbin waɗanda suka kamu sama da dubu ashirin da shida jiya lahadi tare da waɗanda suka mutu sama da ɗari uku da hamsin a cewar jami'ar johns hopkins madalla Kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan harin da wasu 'yan bandaga suka kai wa gwamnan jihar Benue a ƙarshen makon da ya gabata a gonarsa. Ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta ba sabbin shugabannin tsaron ƙasar goyon baya don kawo ƙarshen matsalar tsaro da duk wasu ayyukan ta'addanci a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. Shugaban kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin samo jiragen yaƙi da za su taimaka wajen wanzar da tsaro a ƙasar. Shugaban kasa ya riga faɗa watan shida wayannan jirage za su zo bangaren gwamnoni gabaki daya ba ma na arewa gabaki daya ba mun riga an faɗa shirin da muke yi domin mu magance rashin zaman lafiya gabaki daya da duk taimakon da zamu musu da duk kokarin da zamu ba su haɗin kai mu gani an magance rashin zaman lafiya nan so yanzu shugaban kasa ya sa ya ce wannan kwata biyun da ya bayar saboda a samu a bar manoma su shiga su yi noma shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin najeriya kuma gwamnan jihar plateau kenan simon lalong Um, Matakin na gwamnonin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya ce wasu 'yan bindiga sun kai masa hari a ranar Asabar amma ya tsallake rijiya da baya. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Benue, Madam Gunan Adingi, ta ce tuni gwamnan jihar Samuel Otom ya rubuta takardar koke ya aika wa shugaban kasa. Yana fita daga motar shi yana duba da zai yana faruwa cikin gonan shi mutane suka fita kawai suka fara tada bindiga mashi fara gudu sai security nashi masu da suka gani wai a'a abun kamar ana so a kashe shi da sai suka fara buga ma mutane amma da jiya ka koma villager sun ce wai dama mutum daya an kashe shi amma mutane sun doka mutumin sun tafi da shi amma jiya mun ji wai akwai wani organization wai Fulani Militia Movement hmm. sun ce wai su ne suka yi wannan abu amma daga yau mai gidan mu ya rubuta president ya gaya mishi wai abin da ya faru a state nasu ke mun ji commissioner of police ya tura mutane a zuwa investigation to yanzu zama na ma jira mu ji abin da federal government zai yi a bangare guda kuwa shugaban kungiyar miyatti Allah Kautal Hore Alhaji Bello Badejo ya ce ba su da wata alaka da harin da aka kai wa gwamnan. Na farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci ba ne domin saboda Otom ya zargi miyatti Allah Kautal Hore tun lokacin da ya kafa doka muka nemi kalubalantar wannan dokan muka nemi mu jawo hankalinsa akan dokan da ya kafa dokan ciki domin saboda babu wani gurin da aka nuna cewa fulani za su iya cin wata moriya wannan yana zargi ne kuma gaskiya fi lahi babu mai yadda Allah hore a ciki a halin da ake ciki kuma kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da binciken kokof kan waɗanda suka kai hari kan tawagar gwamnan na jihar Benue a wata sanarwa da daraktan watsa labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham shugaban gwamnonin na jihohin arewa Simon Lalon ya yi kira ne da a haɗa hannu wajen daƙile matsalolin tsaro a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da ƙarashin labaran duniya. Gabar kogin suci da ke Mexico ta cika da jami'an shige da fice a wurin don tilasta bin sabuwar dokar takaita tafiya gaba ɗaya, amma banda muhimmiyar tafiya akan iyakarta da Guatemala. da yawa daga cikin jami'an shige da ficen sun yi jerin gwano ta bakin kogin jiya lahadi suna tambayar waɗanda suka sauka akan manyan katako wanda yake ɗauke da mafi yawan masu zirga-zirga ta kan iyakokin domin tantancewa da kuma mayar da yawa daga cikinsu inda suka fito amma waɗanda aka ce su koma ba 'yanci rani ba ne sun kasance ƙananan 'yan kasuwa ne a guatemala da mazauna tekun uman da suke hayin kogin waɗanda ke sayan kaya da yawa a mexico don sayarwa a guatemala ko sayan kayayyakin gida a lokacin da canji ya sauki wasu jami'an ƙungiyar taliban biyu sun faɗa wa biyu a ranar asabar cewa ƙungiyar taliban ce ba amurka ba ta shawarta rage tashin hankali na watanni uku da ake kira rib a takaice don a samar da yanayi mai kyau na tattaunawar zaman lafiyar afghanistan kakakin ƙungiyar taliban muhammad na'im ya ce mun samar da wani shiri wanda a ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali amma wannan ba wai tsagaita wuta ba ne sai dai bai bayar da ƙarin bayani a kai ba wani jami'in taliban ya ce an jima ana tattaunawa tsakanin amurka da taliban a qatar kan shawarar da aka gabatar jiragen saman rasha sun kai hari kan sansanonin horar da 'yan tawaye jiya lahadi a arewa maso yammacin siriya kusa da iyakar turkiya yayin da sojojin Siriya suka kashe fararen hula bakwai tare da jikkata likitoci sha hudu a wani hari da suka kai a wani asibiti a yankin, in ji shaidu da majiyoyin 'yan tawaye. Majiyoyin sun ce Rasha ta harba makami mai linzami zuwa garin Kwa yayin da har-haren ta sama na Rasha ya kusanci sansanonin 'yan gudun hijira da ke da cunkoson mutane da ke akan iyaka da turkiya. an kai harin kan wata tashar iskar gas da ke kusa da garin sarmada a lardin idlib amma ba a samu rahoto kai tsaye na asarar rai ba Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ta tabbatar da ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa na ranar 21 ga watan Fabrairu. A saboda haka kotun ta ayyana cewa shi ne ya cancanci ɗara kujerar shugabancin ƙasar bayan shuɗewar wa'adin shugabancin Isuhu Muhammadu mai barin gado a ranar biyu ga watan Afrilun da ke tafe. Wakilin muryar Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wajejen karfe 8 da minti 30 na daren jiya Lahadi ne kotun ta fitar da sakamakon dindindin na zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar. kotun ta ce bayan nazarin sakamakon wucin gadin da hukumar zaɓe ta seni ta gabatar da nazarin da ta yi wa korafe-korafen da ɗan takarar jam'iyyar rdl canji muhammad usman ya gabatar ta ɗauki matakin soke sakamakon runhunan zaɓe kimanin 73 a faɗin ƙasa. Muhammad Bazoum 2,490,049,55,66%. Muhammad Usman. A ci gaban bayanansa shugaban kotun mai shari'a Abuba Muhammad ya ce daga cikin ƙuri'u miliyan hudu da dubu ɗari hudu da saba'in da uku da ɗari da ishirin da ɗaya da aka tabbatar da sai hancin su ɗan takarar pnds tarayya ya samu kashi hamsin da biyar da sittin da shida yayin da abokin fafatawarsa na rdr canji ya samu kashi arba'in da hudu da talatin da hudu Abinda ke nufin bazum muhammad ne aka zaɓa domin ya gaji shugaba isu muhammadu da ke kammala wa'adin mulkinsa a ranar biyu ga watan gobe. To kome sabon zababben shugaban kasar ta Nijar ke cewa bayan sanarwar ta kotun tsarin mulki? Ina ma Allah subhanahu ta'ala godiya, ina ma al'umman Nijar godiya da wannan matsayin da na samu. Alhamdulillah ina fatan Allah madaukakin sarki ya bani karfin gwiwa ya ɗauka wannan nauyin da jama'a suka ɗora mini. Bazum Muhammad ya yi kiran dan takarar jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa Alhashi Muhammad Usman ya ba shi haɗin kai wajen tafiyar da harkokin mulki sannan ya yi alkawalin gudanar da shugabanci na gari. Za ne aiki na da Allah za ne ma ƙasa aiki za ne iko da adalci za ne rike 'yan ƙasa daidai da amanan da Allah ya bani na yi kiwonsu. kuma duk arzikin da yake cikin ƙasar nan tamu za mu yi amfani da shi domin mu biya ma talakawa bukatunsu president muhammad usman wana ne kuma dattijo ne ya rike wannan ƙasar Yana kira gare shi ya ɗauki matsayin shi na dattijo kuma ya kalle ni a matsayin kanin shi wanda allah ya ba wannan matsayin don ya ma nijar aiki gaba daya ni a shirye nike mu tattauna da shi mu yi shawara da shi a washe garin fitar da sakamakon wucin gadi wasu biranen nishar sun yi fama da tarzomar 'yan hamayya saboda rashin gamsuwa da alkaluman da hukumar zaɓe ta bayar mafari kenan muhammad usman ya garzaya kotu saboda a cewarsa shi ya ci zaɓe abinda a ɓangaren masu mulki ake ganin sa tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya a ƙasar da ta shafe shekaru sama da talatin a ƙarƙashin tafarkin demokradiyya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin diddigin korafin waɗanda ke zargin an zalunce su. Kama daga zamba cikin aminci don haƙƙin marayu, haƙƙin ma'aikatan gwamnati da dai sauransu. ku biyo mu cikin shirin suna na sarki lahashin gumel. alkawarin da shirin ciki da gaskiya yi muku makon jiya na kawo muku martanin shugaban hukumar binciken sinadarai ta najeriya na narect da ke zaria farfesa jeffrey tsawara barminas ya gamu da cikas don barminas ya buƙaci mu tura masa tambayoyi a rubuce inda muka tura masa tambayoyi bakwai. Ciki har da buƙatar ya faɗi gaskiya tsakaninsa da Allah kan zarginsa da tsohon ma'aikacin hukumar Sabi Ishiti ya yi masa. Na korarsa daga bakin aiki wata bakwai da rubuta murabus na ƙashin kai. Farfesa Barnabas ya buƙaci a zo har hukumar da yake jagoranta a Zaria don ya nuna shaidunsa da amsa dukkan tambayoyin. Yana mai cewa masu adawa da neman tazarcensa karo na biyu ne a hukumar suka kulla masa makarkashiya duk da wannan lamari ya faru ne tun shekarar 2019 wakilin isa lawal ikara ya je takanas ta kano zaria don ganawa da farfesa barminas amma bai samu ganawar da shi ba sai dai ya same sa ta wayar tarho inda ya shaida masa ya tafi abuja kuma zai share mako ɗaya bai dawo ba don haka sai ya dawo za su zanta mun yi ta ƙoƙarin neman sa daga ofishin mu na muryar amurka abuja amma yunkurin ya ci tura yanzu haka dai ana ci gaba da sauraron ƙara kan lamarin a kotun warware saɓanin ma'aikata a kaduna za mu jira dawowar barmenas da kuma yadda shari'ar ke gudana a kotu don sanar da ku halin da ake ciki kan haka ne za mu koma shirin mu na baya da muka gabatar muku kan batun gidan zakka da ke gorin dutse cikin badala a tsohon birnin kano Idan watakila masu sauraro za su tuna mun kamo korafin da majalisar kula da gidan zakar mai zaman kan da ta yi. Na cewa gwamnatin jihar Kano ta bangaren hukumar tsara birane ta yanka tare da cefanar da harabar gidan zakka. Kamar yadda sakataren majalisar da ke kula da gidan zakka na Kano, Malam Kabir Hanga ya shaida wannan fili a baya. Gidan zakka ai ba na gwamnati ba Gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayin sa kenan wato matsayin wakafi yake da shi da masallaci duk kusan abu ɗaya ne abu ne da aka yi shi aka miƙa cewa na Allah ne sau da haka duk wanda za ka zai maganar ma yana da wani iko a wurin to iko ne kurin na amana ta lokaci yanzu mu da muke rike da wurin a matsayin wato majalisar amana umana wato wanda aka bai amana kowannen mu nan a hankali a hankali shi ma wataƙila zai tafi bari kuma wasu ma sun tafi sun bari to haka abin yake amma dai abin nan yana nan na Allah ne sau da haka ba na gwamnati bane ita eh, kuma mu ma ba namu ne na Allah ne to wannan shine takamar mu cewa abin nan na Allah ne sai muka ji labarin kuma wai an zo ana ta auna auna a wurin ana shirin za a yi rumfar kasuwa a wurin sai muka yi mamaki to muka tafi wajen shi mai girma gwamna muka zauna da shi zama biyu muka ce mun yi mamaki jin wannan abu ga yadda muka yi a mutunce shekara goma sha shida muna mun bai gwamnati aro kuma akwai sharaɗi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gyaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi kuma sai muka ga kuma yanzu so ake ma a yanke wani abu a ciki so aka ce a wannan ba za a yi ba a gabanmu mai girma gwamna ya ba da umarni cewa an fasa ba za a yi ba sannan kuma wato muje mu kawo maje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabinta aikin gidan don a inganta shi madalla to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa ma'ana tsarin yadda ake so a aiki yawwa to zai muka samu karfin gwiwa muna barin sa wallahi muka fara kuma abin da muke ta yi kenan za ka yi mamaki da ka same ni a ofis za ka ga irin abubuwan da muka yi daga wannan lokacin zuwa yanzu cikin watanni uku ko hudu na na kokarin da muke musabanta mu kyautata wurin to abin mamaki kurum katsa sai muka ji cewa wai an bai mutane takarda cewa an ba su rumfar kasuwa a wurin wannan shi ne abin da ake ciki yanzu Malam Kabir Hanga kenan sakataren majalisar gidan zakka na Kano. To tun daga wannan gidan da muka yi da malam. Mun yi ta kokarin jin ta bakin gwamnan Kano bisa wannan alkawari da ya yi wa majalisar gidan zakka amma haƙarin ta cimma ruwa ba sai yanzu. Ga kuma yadda ta wakana tsakanin wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Excellency a takaice a dunkule akwai batun gidan zakka. Jami'an gidan zakka sun ce eh, sun zo gunka ka amince da wani fasali da suka zo da shi har ma ka kalubalance su a kawo zaka ba da gudubba Wani hali ake ciki ne game da gidan zakkan nan ne? To to ai kai ma a dunkule kai magana din. Da ka zo da suka zo suka same ka ko kuma kai da ka bincika mai ka bincika abinda ake magana a kai shine hukumar zakka ta gwamnati kafin a yi ta akwai hukumar zakka mai zaman kanta a lokacin malam ibrahim shekaru ina zato aka nemi cewa hukumar gwamnati ta zakka ta zauna a ginin hukumar zakka mai zaman kanta aka zauna aka zauna to sun yi shekaru dai da yawa dai ita hukumar zakka mai zaman kanta ta ce to wannan fa guri nata ne ya kamata a ban mata wannan guri to saboda haka ni sai na ce eh gaskiya ne kuma ni a ganina kamata a samu hukumar zaka wacce take akwai haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da al'umma wato zaka mai zaman kanta mai zaman kanta yau hukumar mai zaman kanta shi ya kamata domin mutane sai su sami samun su fi samun kwarin gwiwa na ba da abin da za su bayar sun tabbata ba cewa ba sun ba gwamnati ne wato zaka ba to saboda haka sai na ce su zo min da wannan tsari wanda za mu yi wa doka domin a samu ita wannan hukuma mai zaman kanta yadda za ta iya wato aikin zakka sosai da sosai kamar da shari'a addinin musulunci ta nuna to har yanzu dai ne dai ban samu wannan kuduri ba kaga na farko kenan na biyu sun nemi a tashi daga nan gurin kuma ni na bada umarni cewa lalle a tashi daga wannan guri a samu wani guri a shari'a commission wannan hukuma ta gwamnati ta zakka ta koma can har sai mun ga wato makomar ita kanta ma hukumar din kamar yadda muke so muka tattauna da su 'yan wannan to ni abin da na sani kenan saboda haka ban san kuma inda wani takaddama take ba inda takaddama take wa excellency sun yi koka cewa hukumar kanib da hukumar gwamnati mai tsara birane ta je ta tsatsa ga fulotai an fitar da shaguna za a raba wa mutane a jikin gidan zakka din to ba shakka an yi haka kuma an raba amma sun zauna da hukumar zakka kanuda ta zauna da su ta nuna masu ba filin su bane ta ce su kawo takaddun su kuma ita ta fito da takaddu na filin hukumar zakka ta nuna masu cewa ga iyakacin filinsu amma wannan fili ana kashi ana shan kwaya a gurin ana abubuwa marasa kyau a wannan wurare a ita hukuma ba za ta so ta ga irin wannan ba kuma kansa ma wato kantunan da aka bayar su ma an ba su daga ciki domin idan suna so su samu dawwamin kudi na shiga na gudanar da harkokinsu na yau da kullum saboda haka a gaskiya ba a taɓa filinsu ba kuma gwamnati tana da iko ba wai sai wani ya zo ya ce mata lalle ga abin da yake so ai ba kuma tana iko ta yi abin da take so ta yi da fili wanda ta ga ana bata shi ana kashi a guri ana shan kwaya da sauransu kuma ita kanta ma wannan hukumar wato martaba ta za ta fi domin an kare ta daga mutane wanda suke zuwa su je su ce wannan gurin su ne wancan gurin su ne a su rubuta takarda wani mahaifin one ya ce gurin su ne da sauransu. Excellency kamar sun ce sun nuna sha'awar su ta gwamnati ta mallaka musu wannan wuri da ake magana. To kuma yanzu suna da fili nasu ne kuma ba su iya cikakken amfani da wannan fili ba. to don sun nemi ƙarin fili kuma ba a basu ba sai zama rigima sai zama sharri wai gwamna ya sai da filin kaza gwamna ya yi kaza gwamna gwamna ba sai da filin kowa kowa da ake bashi kyauta ake bashi in ka gama mutum ya biya kuɗi sai dai biya kuɗin da hukuma ta sa saboda kuɗin shiga na gwamnati kamar yadda aka saba. An ka riɗe mai matsayin gwamnati akan wannan magana a ƙarshe. Matsayin gwamnati shine abin da muka riga mun riga mun yi mun yi kuma yana ba su shawara su daina yi wa gwamna sharri cewa sai da filinsu gwamna bai sai da filinsu ba ba filinsu ba ne. masu sauraro kun dai ji ta bakin gwamna ganduje kan wannan batu na haraba gidan zakka ta kano to yanzu kuma za mu saka ido domin ganin mataki na gaba da majalisar gidan zakka za ta ɗauka yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da nasir adami alikaya da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa sai wani makon idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri mu kasance lafiya. Madalla a gaida Sarfila hashin Gumel yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A jiya Lahadi, Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yiwuwar amincewa da wa'adin ɗaya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojinta daga ƙasar ƙarƙashin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu shekara guda tare da ƙungiyar Taliban. Austin ya gana tare da shugaba Ashraf Gani bayan ya sauka a babban birnin kasar Kabul daga tafiyar da ya daga India. Wani rahoton ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya ambato Austin yana cewa ya kai ziyara Afghanistan don ya saurara da kuma koya, kuma yana so ya fahimci menene damuwar Gani. Jami'an Isra'ila da na Falasɗinu sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Falasɗinu jami'an sun ce an sanar da Riyad Malik na matakin da aka yanke yayin da yake koma West Bank jiya Lahadi daga tafiyar da ya yi zuwa ketare wanda ya hada da ziyarar zuwa kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke Hague. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don dakile yaduwar cutar coronavirus wanda zai sa ta zama kasar turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullan. Kamfanin yaɗa labarai na Reuters ya rawaito cewa wani daftari da za a gabatar wa shugabar jamus angela merkel zai sa a tsawaita dokokin kullan har zuwa 18 ga watan afrilu gabar kogin suci da ke mexico ta cika da jami'an shige da fice a wurin don tilasta bin sabuwar dokar takaita tafiya gaba daya amma banda muhimmiyar tafiya akan iyakarta da guatemala da yawa daga cikin jami'an shige da ficen sun yi jerin gwano ta bakin kogin jiya lahadi suna tambayar waɗanda suka sauka akan manyan katako wanda yake ɗauke da mafi yawan masu zirga-zirga kan iyakokin domin tantancewa da kuma mayar da yawa daga cikin cikinsu inda suka fito To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, za ku ji abokan aikin mu tafi da wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero ne da ya haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.